suka ce mai in Allah da akwai rayuwa kuma ingantacciya a gaba muka kai malam asibiti alhamdulillah cikin yadda Allah sarki malam abin da ake masa yanzu haka ya san tozarta shi ake yi amma dole ya tsaya ko wannan gidan mijin ma kana so a tafi da kai ne yan tiktok sun zagi aminu j saboda taimakon gina masallaci besti ya bi sadiya haruna gidan miji labari da dumi-dumi a halin yanzu shine yan tiktok sun sako aminu j town gaba inda suka fara caccakarsa kan wani taimakon da ya yi wa wani babban malami domin a gina masa masallaci ya dawo yin da'awa wa al'umma. Aminu J. hunde a kwanakin baya ya yi ɗauki ba daɗi da manya-manyan wanda suke kai mutane ƙasar Saudiyya domin aikatau. Wannan rikici nasu dai bata zo da daɗi ba daga ƙarshe dai aka yi ta fafatawa har daga ƙarshe Aminu je ta ya nasara a kansu. To sai dai a halin yanzu kuma wasu daga cikin ɓata garin TikTok sun fara zagin Aminu J Town kan cewa ba don Allah yake wannan abubuwa ba sai don ya ƙara sanuwa da wasu abubuwan da bai dace ba. To ma sauraro ga nan faifan bidiyon dai sai ku gani wa idan ku yadda rikicin ya fara amma kafin nan ku danna mana subscribe. Da kuɗi. Cikin ikon Allah na tashi na tafi Kano ga nan ga zaune da malam na wa malam kuɗi naira miliyan takwas. a lokacin da aka yi cinikin filin da za a gina wa malam masallaci a baya an yi ciniki naira miliyan ashirin ba daya ma'ana miliyan goma sha tara mai biyar mai goma aka ringa haɗa wannan kuɗi ina matukar godiya da matukar jinjina wa al'umma halin da mutane ke ciki na abin da za su ci gagara yake amma saboda muna so mu sa jarin mu cikin wannan sarkatin jariya ladan da zai gudana ko da ka bar duniya duk wanda ya shiga masallacin nan ya yi sallah kana da kamisho a wajen ubangiji haka mutane suka taimaka aka haɗa wannan kuɗi wallahi na matukar jinjina muku alhamdulillahi jama'a na je gidan malam na kai wa malam wannan kuɗi naira miliyan takwas kamar yadda kuke gani ga ni ga malam kuma za ku je ka bakin sa kuɗin nan an ɗauka an ba mu wanda dillalin fili yanzu kuɗin da yake bin mu naira miliyan sha ɗaya kuma ya sa mana lokaci kuma mun mai alkawari da yardar Allah kafin wannan lokacin ya cika za ku taimaka kuma za mu kawo wannan kuɗi da izinin ubangiji jama'a kafin malam ya ƙara sa muku wannan bayanin da nake wannan shine akan lambar mu a sama mai suna Shimali Youth Ambassadors account ne na GT Bank account din GT Bank ne Shimali Youth Ambassadors account na GT Bank account ne na kungiya wanda akalla mutum uku ke ganin alat kuma mutum uku ne suke sa hannu kafin a cire kuɗi daga cikin wannan account duk wanda zai taimaka ya taimaka a ciki bari ku ji sakon godiya daga bakin malam Yakuba Ismail malam yau ina so ka lura farko ka ce wa mutane su taimaka dan Allah na tabbata karfin maganarka zai sa mutane su yi dan Allah Allah ya saka da alkhairi amin dan annabi to jama'a a taimaka dan Allah yadda na ya faɗa insha Allah faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa insha Allah in tansurullaha yansurukum wata aya ce ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah akwai ayoyi da dama na alqur'ani da suke kira zamanin annaba ko wanda zai abu shi kadai amma mm. sai annabi ya sanwa al'umma kowa ya samu ladan gaskiya saboda haka Allah ya bada ikon taimaka kuma Allah ya azurta su da zuriya mai kyau ya albarkaci dukiyarsu sa su gama da duniya lafiya Allah ya sa wannan abun mun yi ya zama hanyar tsira a lahira abin da muke nufi kenan Allah ya raba da kururuwar iblis Allah ya sa samu karbin zuciya Allah ya ba mu shirya ta kawai masha Allah ya yawaita masoya annabi masu san alqur'ani kai kuma Allah ya kare mutuncin Allah ya saka ma da alkhairi Allah mai da ku gidajen ku lafiya wannan kuma za a je a danka masa kuma zai yi saurari insha Allah eh, jama'a ku taimaka dan Allah dan soyayyar mu da annabi Muhammadu dan Allah ku taimaka mu hada wannan miliyan sha ɗayan in akwai wanda zai iya ɗaukar nauyi ma shi kaɗai muna buƙata mai biyar mai goma a taimaka don Allah Allah ba mu ikon taimaka Allah ya sa mu yi tarayya cikin wannan ladan Allah sarki malam Yaquba Allah sarki malam abin da ake masa yanzu haka ya san tozarta shi ake yi amma dole ya tsaya saboda abubuwan da ake amfani da su ake bashi yana buƙatar su bashi da lafiya yana buƙatar magani yana buƙatar kuɗin magani bashi da masallaci yana bukatar masallaci abubuwan da da sa'aminu jetan suke bashi yana bukata to amma me idan za a baka abu sai an yi kamar minti talatin an kafe ka an zaunar da kai ana gabatarwa da duniya cewar an ma kaza an ma kaza an ma kaza duk duniya kowa ya san wannan tozarci ne ku kalli irinsa wallahi ba daɗi yake ji ba wallahi ba ya jin daɗi ana tozata shi ne amma abu sai an zo an zaunar da kai ana nuna wa duniya cewar amma mu ubangiji da ya bamu ya fito ya nuna kansa ne ya ce shi ya bamu ko ya ce ya bamu lafiya ko ya bamu iska ko ya mana gori ko kuma wani abu amma dan masifa wai in zaka yi mutum abu sai ka zo kana bidiyo kana nuna shi wallahi duk wani wanda ya bada wani abu anan wallahi ba dan Allah ya bayar ba ko kuma mutum ya bada dan Allah su su yin aikin ba dan Allah suke yi ba idan zaka yi mutum abu mutum ba shi lafiya ka je ka samu likita ka ba likitan kudin magani ya mai magani Allah ya baka lada niyyar ka ta alheri ta bi ka amma sai ka zo ka ɗauko mutum a bidiyo ka zo ka nuna wancan ya mai kaza an mai kaza an mai kaza suna yin amfani da wannan hanyar ne dan suna tara kuɗaɗe yanzu ta iya yiwuwa mutanen da suka turo kuɗi ai wa ya kuma magani sun kai kamar mutum ashirin su kuma su bayyana kuɗin mutum biyar ko mutum goma su kwana da kuɗin mutum goma haka ne su kuma mutane su dinga ɗauka suna posting a dinga ɗaukan malami dattijan Allah ana nuna a duniya ana tozarta shi wallahi da ina da abin da zan taimaka man ba tare da kowa ya sani ba malam Yakubu da nawa amma dai wannan tozarta shi ake yi wallahi Allah ko ya zo ya zauna ya kalla wallahi domin samun sabbin update mining da airdrops faka-faka kawai ku yi wa wannan namba magana ta hanya guda biyu whatsapp 07088168563 barga da dawowa labari na gaba kuma shine a halin yanzu bestin sadiya haruna fa ya bi ta gidan sabon mijinta a halin yanzu dai wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta a jiyan nan an ga sadiya haruna da besti inda take bayyana cewa sun shirya bacin faɗan da suka yi a kwana uku da suka gabata wannan faɗaɗe da sadiya haruna ta yi ta yi da kowa ne inda ta yi alawari da mutanen da ta raya wato ta rena wanda daga ƙarshe suka mata butulci ciki har da besti wato abba pa to sai dai kuma a jiyajiyan nan wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta an gan su tare inda sadiya haruna ke ta ƙirƙira dariya tana cewa sun shirya da besti wanda hakan ne ya tabbatar da jama'a cewa gidan sabon mijin ma besti zai sake binta to masu sauraro wannan dalili ne ya sa sarkin mata ya sharhi sannan kuma ya caccaki sadiya haruna da shi har bestin kan abin da suke yi Kar ku manta ga faifan bidiyon za mu kawo muku sai ku gane idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe. Ko wannan gidan mijin ma kana so a tafi da kai ne. Kana so a tafi da kai ne gidan mijin nan ma. In ba kana so a tafi da kai gidan miji ba duk wani mutum duk wani mutum wanda aka haife shi a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ji da a yi sunna idan ya ji da a raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai dai ya ce Allah ya bada zaman lafiya ya tamarna duk mutumin da ya fito ta sunna in ya ji da a raya sunnan manzon Allah murna zai yi amma ba ka fito kana habaici ba okay ta gane turba na gaskiya ba ka so ta je ta yi aure ka fi so ta zauna ta fi eh, ka so ta zauna tana kashe maka kuɗi tana siya maka wando tana siya maka waya tana zuwa nan da kai kai ka kashe zuciyanka matsiyaci ka kashe zuciyanka ku dai kawai sai dai mata su ringa nemowa suna baku kun kashe zuciyanku ku bi matan aure ku bi zaurawa ku bi yara ƙanana wanda kuka ga suna da danshi suna da kuɗi a hannunsu har matan aure fa idan suna da kuɗi ba ku bari ba ba ku bari ba ku duk abin zunubi in dai da ku samu kuɗi in dai da ku samu kuɗi to kuna wajen na rantse da Allah bibi amma wallahi duk wanda ya ce zai bi mata aure da ka yi lalata da mata aure na rantse da Allah bara ka ga da kyau ba rayuwanka duk abin da ka taba bara ka ga da kyau ba mata aure an gaya maka wa aure wasa ne ko a wa'inda ba su da addini suna daraja aure balantana mu musulmai aure wallahi duk wanda ya ce zai taɓa mata aure wallahi rayuwar shi duk abin da kaga da ka samu wallahi a ƙarshe rayuwanka wallahi sai ka zama abun nunawa sai kana tafiya kana tsince-tsince wallahi wasa-wasa banda taɓa mata aure banda taɓa mata aure kai mata aure aure ni mutum duk wani mutum wanda aka haife shi a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ji da a yi sunna idan ya ji da a raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai dai ya ce Allah ya bada zaman lafiya ya ta murna duk mutumin da ya fito ta sunna in ya ji da a raya sunnan manzon Allah murna zai yi amma ba ka fito kana habaici ba Ok, ta gane turba na gaskiya ba ka so ta je ta yi aure ka fi so ta zauna mm, ka fi so ta zauna tana kashe maka kuɗi tana siya maka wando tana siya maka waya tana zuwa nan da kai kai ka kashe zuciyanka matsiyaci ka kashe zuciyanka to ma sauraro anan muka kawo muku ƙarshen labarin amma kafin mu tattara gabitar muhimman kanunsu kunda ji cewa 'yan TikTok sun zagi Aminu J. Town domin ya taimaka ya ba da gudunmuwa za a gina masallaci wa wani babban malamin addini, wanda hakan ya jawo cece-kuce a TikTok. Kana kun ji cewa Bestie ya bi Sadiya Haruna gidan sabon mijinta, wanda a halin yanzu ake ta fafata rikici a TikTok tsakanin masoyan Sadiya Haruna da kuma masoyan Abba pe To ma sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen da zaran mun dora ku ta lafiya.